mun ga abin tausayi a nan findiga yadda aka yi kuwa shine wani ne wai shi muhammadu mantau findiga ya ɗauki kuɗinsa takardun fam ɗaiɗai na fam ɗari uku da hamsin ya nemi tukunyarsa mai kyau ya sa su ciki ya rufe tukunyar da kwali da tamfol ya tona rami ya binne a ƙarƙashin gadonsa wai yana tsoron barayi bayan an yi wata takwas sai tafiya ta same shi zuwa gombe saboda karar waɗansu mutane ya yi niyyar ya ɗauki takarda biyu ya yi guzuri sai ya kina ɗansa ya nuna masa inda ya binne kuɗi ya ce ya tona masa nan yana tsaye ɗan yana tono da isa ga tukunya sai aka tarar murfinta na kwali ya cinye tukunya tana buɗe wayan da ɗan ya fidda ita suka duba ciki sai wata irin ƙasa-ƙasa jaja-jaja mai laushi kuɗi sun tashi da montau ya ga wannan sai tokarsa ta tashi ya harbi tukunya da ƙafa ta fashe ya watsar da ƙasa-ƙasar nan da ke ciki daga nan sai ya kama ɗan da matarsa ya ce lallai su ne suka tono suka ɗauki kuɗinsa ya kai su ga sarkin findiga shi kuma ya tura su ga alƙali. da alkalin findiga ya bincika maganarsu sai ya tura su ga babban alkali don shari'ar da ta fi jaka to ta wuce ikonsa babban alkali ya bi maganarsu aka kuma duba tukunyar da ta ci waɗannan kuɗi a cikinta ga irin hanyoyi-hanyoyin nan nagara alkali ya ce ɗan mantau da matarsa su rantse akan ba su suka ɗauki kuɗi ba mantau kuma ya ce shi fa bai yarda ba sai wajen shari'ar sarki mantau ya mance da bankin british bank of west africa kudinsa kuwa sun mance da shi in ji a alkali bagi gombe